Umar Galla. Uban Jabal. Ya yake ciki ne. Ya samu. Eh mu kullun na baro nake so in jijjige kofar. A haba. Allah wallahi. A ko shi ma dai. A'a kai kaya ne a ciki. Ba wannan ba. Eh. Award ne award ne. Award. Eh. Nawaye. Alinuhu aka award film maker of Nigeria da Mike. Na ji ana faɗa shi ne na ɗaya a masu film. Ana cikin yi masa Allah sanya alheri. Ne <laughs> ka zago ya. Eh zago ya jaka. To ka mu ji. A. Mu ji da nauyi. kai ba nan ce ta mana a wannan ingantacce a a kai kai ha ba so kake da gani har kai a rataye ai a nan za a buga a kwashe kar ka fito da shi ni ka sallame ni tafi sai ka ce wanda ka san mu da muke rawar sarmada a gurin a ina ka bashi a nan can bila to na azurfa ne ko gwal ne gwal ne gwal kai to ba ga shi ka ji ba ina na adam iya zango bai je ba amma dai an buga mai na shi an buga shi ma zan je yanzu nan ana baka ji wata waka da aka saki ba wace so nake ka sato min alban din mu samu Adam ya zango ya saki sababbi kamar na ji fa ana wani kama da rara kai shiru ko ko a ku kai ka a ku ka fiye magana ya sa wani gashi eh, ya koma wa mai eh, eh, ba wannan ba dai sallame na wannan dubu biyu zan bayar kuma duk abin da ka samu ka gana nan akwai kula a ciki ta baya ka rinka wurga mu in naga an ajje abu na san kai ne yin tura ba kuɗin ni zan tura maka ba wannan dubu ɗaya zan bayar dubu ɗaya best of kanywood the of Kannywood narka shi zabi mai zo buka zan ma ciki. ai ba kudin mota baka biya ba daga Abuja zuwa Kano zan kama ma uku. mu je ka ci abinci kawai wallahi tabu da salulan nan eh, mu je ka ci abinci kudin na da salulan mu je ka ci wake da shinkafa daga da mara wan ganda kai ganda ya kai ciku ɗaya za ka ba amma bari ajiye shi saboda kada eh, saboda eh shi amma dai wallahi ni za a samu abinci sai an ban ganda to ba matsala kaga ni ba ban ma kaga mu tafi